nima na yarda da cewa a sani na dai ni shekara ta 60 ni eh, ba na zaton an taba shiga kunci irin wannan da ake ciki yanzu abubuwa da yawa suka kawo wannan eh, da farko eh, shekarar mu biyar saboda ka yawanci idan muka ce gwamnatin baya ta jawo ana cewa ah, to a yanci kun shekara biyar daga abuja zuwa kano za ka samu checkpoint ya fi ɗari a kano a sauran gurare in kana tafiya a kan babur sai ka sauka haka duk irin wani abubuwan watakila mutane sun manta amma ya faru a ƙasar nan mutane ba su suna jimamin zuwa masallaci mutane suna jimamin zuwa coci ko guraren kasuwa ko wasu abubuwa aƙalla ko ba kuma yanzu yawanci an tura wannan magara bangaren boko haram zuwa can ba ka canja kwamandoji lokacin yaƙi shi kuma soja ne so tun da yake soja ne um, sai mu bar shi da matsayinsa na soja shi ya san me yasa amma Allah ya sani mun faɗa masa mutane da yawa sun faɗa masa to amma da yake shine shugaban ƙasa shine ya san abin da ni ban sani ba kai baka sani ba wata mutane ba sani ba to amma sai dai da yake demokradiya ake yi wani abin ko ba daidai ba ne abin da jama'a suka ce ayi sai a yi domin in wani abu ya faru sai ya ce a ah, to ai ku ka ce a dama na gaya muku to misali wannan inda nake ganin inda muka yi kuskure kenan sannan in ka zo kan magana harkar abinci gaskiya ne an samu matsaloli da dama yanzu hauhawar farashi na abinci idan jama'a za su tuna akwai abin da ake cewa an kobarowa dinnan an raba mutane kuɗaɗe su noma shinkafan nan wasu ma sun cinye kuɗaɗen nan suna ganin kamar rabansu ne na ƙasa bari su ma su rike sun kidawa da shi da dama an bayar gwamnatin najeriya ta hana shigo da shinkafa ba don kuma don a tabbatar kamfanonin najeriya na sun hubasa ba don wannan abin da aka yi ba da allah ya kawo wannan covid din nan ba don muna noma ta mu shinkafar ba da ina tabbatar maka da cewa duk hawan nan da ake yanzu da sai ya fida domin ko kana da kuɗin ma ba za ka iya zuwa ko ina ka sayo ba saboda haka wannan ashe wani abu ne da aka yi abin nan to amma sha'anin duniya kuma gaba ɗaya babu wata ƙasa a duniya tun daga muka zo din zuwa yau da wasu abubuwa suke sakkowa misali harka mai misali harka abinci saboda haka wannan magana hawa ko ina ne kuma mu a kanmu na 'yan najeriya ina so mai sai da tumatir sai ya manta da kan cewa in ya kowala kuɗi a kan tumatir zai je sayan shinkafa mai shinkafa ya ɗora kuɗi ya manta zai je sai omo mai omo ya ƙara kuɗi ya manta zai je ni siyo mage to irin wannan abubuwan mu kanmu a junanmu 'yan ƙasa ya kamata mu kalli abubuwan nan kan cewa idan kai sauƙi kai ma za ka samu sauƙi